Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mashaba adam ne a tare da ko a cikin wannan fitarwar ta ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an da lafiya abubuwan da za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko san sai kuma shirin muleka iran daga nan kuma za mu karkare da shirin na kiɗe-kiɗen yawa da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. To yanzu ga shirin nan na kokunsan tare da Abdullahi Salihu Katsina. san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 4 ga watan mayan shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau wato 4 ga watan mayun shekara ta 1980 marshal joseph tito shugaban kasar yugoslavia ya rasu marshal yana daga cikin sojin kasar yugoslavia waɗanda suka shiga yakin duniya na ɗaya a shekara ta 1915 sai kuma a shekara ta 1944 ya haɗa mayaka kimanin 200 inda ya jagorance su saka yaƙi sojojin nazi na ƙasar jamus wanda suke son mamaye ƙasar yugoslavia a lokacin amma marshal tito ya samu nasara a kansu inda ya murkushe sojojin na ƙasar jamus daga nan ne a shekara ta 1953 ya zama shugaban ƙasar yugoslavia bayan haka an yi ta zaɓensa akan wannan mukami har zuwa zaɓen shekara ta 1974 inda aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa har zuwa ƙarshen rayuwarsa da haka kuma ya ci gaba da shugabancin kasar yugoslavia har zuwa ranar 4 ga watan mayan shekara ta 1980 inda ya rasu yana dan shekara 88 a duniya bayan shugabanci na tsawon shekaru 35 masu saurare ko san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau jiragen yakin kasar iraki suka kakkabo jirgin saman fasinja wanda yake dauke da ministan harkokin wajen kasar algeria muhammad siddiq bin haya bayan da ya kai wata ziyara a birnin tehran na kasar iran a lokacin da kasashen iran da iraki suna cikin yaki wanda saddam hussein ya haddasa har tsawon shekaru takwas bayan kafa wani kwamiti na musamman domin binciko hakikanin abin da ya faru dangane da faduwar jirgin sakamakon binciken dai ya tabbatar da cewa jiragen yakin kasar iraki ne karkashin shugabancin saddam hussein suka kakkaɓo wannan jirgi da gangan tare da kashe ministan harkokin wajen kasar ta algeria da sauran fasinjoji fararen hula da suke cikin jirgin daga ƙarshe masu saurare kukun san cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah said amir muhammad kazimi gazwini babban malamin addinin musulunci ya rasu a ƙasar iran an haife shi a ƙasar kuwait bayan wani lokaci mahaifinsa ya koma birnin basra na ƙasar iraki da zama inda ayatollah gazbini ya fara karatu bayan kuma ya yi karatu a gaban wasu manyan malamai a birnin najab na kasar ta iraki bayan rasuwar mahaifinsa ya dawo birnin basara inda ya shiga da limanci da kuma karantarwa ganin irin yadda jama'a suke taruwa a wurinsa da kuma yadda yake samun karbuwa a wurin mutane gwamnatin saddam hussein ta ji tsoron kada ya yi tasiri fiye da gwamnati akan haka gwamnatin saddam hussein ta shirya yi masa kisan gilla amma da ya fahimci shirin da ake yi a kansa sai ya bar kasar ta iraki ya koma kasar kuwait da zama ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafan addinin musulunci har zuwa ƙarshen rayuwarsa inda ya rasu a rana irin ta a cikin shekara ta 1995 a ƙasar ta kuwait masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla ga labarin duniya da ni mustapha adam zan karanta muku Labarin duniya da farko ga kaninsu sojojin iran sun yaye kallabin wani sabon jirgin samar su matuki na musamman falazinawa da dama sun jikata sanadiyar harin da 'yan sandan haramtaccen kasar isra'ila suka kai a birnin kudus a yau talata ne ake karrama 'yan jarida a wani taron kasa da kasa da ake yi a kasar namibia to yanzu sai a gyara zama don a saurari cikakkun labarun. sojojin iran sun yaye kallabin wani jirgin sama maras matuki na musamman jirgin sama maras matuki wanda sojojin na iran suka kira yana iya yin shawagi a kololuwar samaniya da nisa hakanan kuma yin kutse cikin na'urorin abokan gaba da rikirkita musu da safi da kuma ɗaukar makaman da zai iya kai hari da su. jami'in sojan iran mai kula da hada rundunoni daban-daban aiki tare admiral habibullah sayyari ya jinjina wa bangaren da ya yi kere-keren na sojan iran musamman ma dai masu samar da jiragen sama maras matuki. falasdinawa da dama sun jikkata sanadiyar harin 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila a cikin birnin kudus 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila sun kutsa cikin gidajen mutane a unguwar hayul jarrah da ke cikin birnin na kudus bayan sun doki mutane sannan kuma suka yi awon gaba da wasu matasa uku shaidun ganin ido sun ce 'yan sandan na sahiyoniya sun fesa ruwa mai datti da wari a cikin gidajen mutanen su kuwa yahudawa 'yan sharawari zauna sun farma mazauna wannan unguwar ne da duka. ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta bayyana abin da ya faru da cewa gayyatar yin fito na fito ce da 'yan sahiyoniya suka yi wa falasinawa kakakin ƙungiyar hamas abdullatif alkano ya bayyana cewa abin da ya faru yana nuni ne da girman matsanancin halin da aka jefa Falasɗina mazauna birnin kudus. to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sojojin nijar sun kashe 'yan ta'adda da dama a gundumar talabere jami'an tsaron ƙasar ta nijar sun sanar da kashe 'yan ta'adda ne dai a yankin shinagodar da ke gundumar talabere a kan iyaka da ƙasar mali 'yan ta'addar dai an kama su ne kwanaki kaɗan da suka gabata suna ƙoƙarin kai hari a kan kasuwar Bango. majiyar ta ce an kashe 'yan ta'addan ne dai saboda suna ƙoƙarin guduwa a yayin da ake sauya musu wurin da za a tsare su a cikin wannan yanki wannan bayanin da ya zo ne a wata sanarwa da gwamnati ta fitar a ranar lahadin da ta gabata tare da yin bayanai dalla-dalla a kan abin da ya faru da 'yan ta'addar da aka kashe yankin iyaka da kasar mali dai yana daga cikin yankunan da 'yan ta'adda a kasar niger suke amfani da su wajen kai har-hare a yau talata ne bikin karrama 'yan jarida na kasa da kasa zai kai koli a ƙasar namibia bikin wanda aka bude shi kwanaki shida da suka gabata a garin windo na ƙasar namibia ya sami halartar 'yan jarida daga kasashe daban-daban na duniya da kuma manyan masu fada ji a fagen aikin jarida daga cikin abubuwan da bikin ya mayar da hankali a kai shine yin kira na gaggawa da a tseratar da aikin watsa labaru da jarida da ke neman rushewa a cikin kowane sako na duniya saboda ɓullar cutar covid-19 har ila yau a yayin taron an tattauna hanyoyin bunƙasa aikin watsa labaru ta hanyar intanet da kuma bayar da kariya ga su kansu 'yan jaridar da taimakawa gidajen watsa labaru masu zaman kansu da akwai 'yan jarida 500 da suka halarci taron da kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa masu alaƙa da wannan fage wannan dai shine karo na talatin da ake raya ranar 'yancin aikin jarida ta duniya. To ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu ma saurare sai ku gyara zama domin ku saurari shirinmu na gaba wato malika iran. Iran. Jama'a masu Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ji tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin. Idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin Shiraz. Inda muka bayyana muku cewa birnin Shiraz yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin Fars a ƙasar Iran. To sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na Shiraz wato kabarin shahararren mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shahararrun mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a bangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya kamayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka. akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta hudu hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba kirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na muleka iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin shiraz na kasar iran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya kuma har yanzu dai muna nan a birnin na shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a takti jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na ƙasar iran matattarar takta jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matattarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa jamshid lakabi da persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya matatar lambun taxi jamshid tana da imanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. Daga cikin fada mai girma a matar Dr. Jamshid ita ce fadar Apadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin da gaya a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu da da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da kunke cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na yanar gizo akan mu ko akan adireshin mu na www.hausatv2.ng Tuma da yanzu kuma ga kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cikin mai kamo kide-kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabuwar shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo kwawoki daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. Za mu gaito muku mawaƙin na ƙasar Iran mai suna Mas'ud Amiri. nigga madalla mas'ud amiri a cikin wannan waka da gabatar mana ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara 1400 da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio kafa lokacin ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu yi kwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da maraice idan mai duka ya kai mu mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh